inna alhamdulillah na hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إشرين ga watan Zulhijja, الهجة manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu da hudu da arba'in da wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari wanda shine mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalin sunna wal jama'a yau za mu tashi babu babun sariyatu abdullahi bin huzafa as-suhami na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu sariyati abdullahi bin huzafata as-suhami babun ai haza babun wannan babi ne na sariyatu abdullahi bin huzafa as-suhami wato sariya na ainihin abdullahi bin huzafa as-suhami wa alqama ibn mujaddid al-mudlaj da kuma sariya na alqama bin mujaddid al-mudlaj radiyallahu anhuma wa yuqalu innaha sariyatu al-ansar ana cewa lalle ita سريعة شيء أنصار حدثنا مسدد حدثنا عبد الوالي حدثنا الأعمش قال حدثني سعد بن عبيدة نعم عن علي عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال عن كربو علي بن ابي طالب الله يقارا masa ya tayi ce بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريا النبي صلى الله عليه وسلم يا ايكا da wani karamin yaki فاستعمل رجلا من الانصار sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da wani mutum daga cikin ansuwa. bi ma'ana annabi ya shugabantar da wani mutum daga cikin a akan wannan sariya din wa amarahum an yuti'u kuma ya umarci, wato sauran sojoji cewa su yi masa biyayya cewa wannan bawan Allah shine shugaban ku kuma lallai in ya ba ku umarni ku yi masa biyayya sabadi ba to ana nan an tafi yaki da aka tafi yaki sai wani abu ya hada shi wannan shugaba da ainihin mutanensa sai ya yi fushi kun gani. a nan wajen akwai abin da malaman balaga ke kira al'ijazu bil hazar saboda anan da aka ce wa amarahum an yi ɗebo manzan Allah ya umarce su da su yi ɗa'a ga shugabansu to nan take kuma fagari ba zai yi a ce kawai daga umarnin kawai sai ya fushi tun kafin a je wajen yakin a gaban manzan Allah ya fushin kaga ai wannan fushi da ya yi ba wai a gaban manzan Allah ya yi ba wato da annabi ya yi umarni su yi masa biyayya to sun tafi wajen yakin sun kama hanya sun tafi wajen yakin sai wani abu ya hada shi da su da wani abu ya hada shi da su sai ya yi fushi da su kun ashe an shafi abubuwa da yawa a cikin magana magana ne mai tsawo aka shafi sai ya yi fushi faƙala sai ya ce alaisa amara kumun nabiyu sallallahu alaihi wa sallama an tubi'uni ashe ba manzan Allah ya umarce ku da ku yi biyayya a gare ni ba haka ne ko ba haka ba qalu bala suka ce gaskiya haka ne manzon Allah ya ce bi biyayya a gare ka قال fa لي حببا hababa sai ce لي حببا تو hababan to tunda dai kun yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku yi biyayya a gare ni kun yarda da wannan magana suka ce eh sai ce to fajma'u li hababan ku taro mun kiraruwa ku taro itatuwa an gani, ku taro itatuwa fajama'u sai suka taro wa'annan kiraruwa din fa qala auqidu nara sai ce musu to ku kunna wuta fa auqaduha sai suka kunna wutan gaba daya fa qala dukhuluha sai ce musu to yanzu abin da nake so ku shiga cikin wutan fahammu sai suka yi niyyar shiga wutan tun da ai manzo Allah ya ce wannan shugaban ku ne duk abin da ya umarce ku masa biyayya to a lokacin da ya ce musu ku shiga wuta to sun yi himma wa ja'ala ba'dhum yumsiku ba'dha an gane ku sun yi himma na shiga wutan to sai zamanto wa ja'ala ba'dhum yumsiku ba'dha sai wani sashe daga cikin su ya zamanto yana rike sashi wani wani in yaga wani zai fada sai kama shi su kaka fada sai wani sashe daga cikin su ya zamanto yana rike sashi yana hana shi mai yana hana shi shiga wuta Waya yaqulun suna cewa faragna ila annabi sallallahu alaihi wa sallama minan nar mun gudu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan tsoron azaban wuta ah, me yasa muka gudu zuwa ga manzon Allah me yasa muka bar kafirci muka koma muka musulunta mun bar kafirci mun koma mun musulunta saboda tsoron wuta to yanzu yaya za a yi wani mutum yanzu ya ce mu shiga wuta ku zo mu bi shi Eh? farar na ilan nabi sallallahu alaihi wasallam minan na mun gudu zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron azaban wuta fama zalu hatta qamadatin nar an gane wannan ko to saboda haka bai dace mu shiga wuta ba ba su kushe ba cikin wannan hali shugaba na ce musu ku shiga wuta an gane wasu suna niyyar shiga wuta wasu kuma suna zuwa su riƙe hannunsu su ce kada ku shiga wannan wuta ɗin ba su gushe ba suna cikin wannan hali har wannan wuta ta mutu har wutan ya mutu ya to wato babu zafin wannan wuta ɗin kuma fasaka na gadabu sai fushinsa ya natsu wannan shugaba fushin da ya yi sai ya natsu فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم to sai labari ya kai ga annabi kenan bayan sun dawo sun kai karan shugabansu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah shugaban da kace mai masa da'a ga abin da ya zo ya faru kuma da abin ya faru sai shugaban ya yi fushi sai ya ya umarce mu da cewa mu kunna wuta kuma ya zo ya ce mu fada cikin wannan wuta wasu daga cikinmu sun yi niyyar fadawa wutan amma wasu sun ki fadawa wutan to ya rasu rasulullah wane ne yake da gaskiya daga cikinmu? cikin da فقال ma دخلوها ما خرجوا ila yau يوم kiyama. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa da sun shiga cikin wutan da ba za su fito daga cikin wutan ba har tashin kiyama kun ji wannan da sun shiga wutan da ba za su fito daga wutan ba har tashin kiyama A abba'atu fil ma'ruf wa da'atu fil ma'ruf ana da'a ne ga abin da ya dace da shari'a ba a yin da'a ga abin da ya saba ma shari'a to yanzu zahir wannan magana a cewa da sun shiga cikin wutan da ba za su fito ba ah, yanzu wane ne ya ce su yi biyayya ba manzo Allah ba to kuma shugaban nan ya ce su shiga wuta sai suka yi biyayya ga wannan shugaba suka shiga wannan wuta to sai annabi ya ce da sun shiga wutan ba za su fito ba har abada eh to anan wajen sun kafirka ne mutumin da ya shiga wuta saboda biyayya ga shugaba kuma ya yi biyayya ga shugaba ne kan saɓon Allah ko kuma ya yi biyayya ga shugaban a kan tawili tawilinsa manzan Allah ne ya ce a yi biyayya shi sai ya ɗauka duk abin da shugaban ya aikata kawai a masa biyayya sai ya yi amfani da wannan tawili sai ya yi wa shugaba biyayya ko goma mu ɗauka ma ya yi biyayya ga shugaban ne kan sabon Allah to idan mutum ya yi biyayya ga shugaba a kan sabon Allah za mu ce mutum ya yi rinda kama sai manzan Allah yake lau dakhaluha ma kara domin ha ila yawm da sun shige ta da ba za su fito gare sa ba har tashin kiyama inna matsa a fil ma'ruf a cikin wata ruwaya a wata ruwaya fa wallazi nafsi bi yadihi law dakhaluha ma kharaju minha abadan inna matsa a fil ma'ruf na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa da sun shiga cikin wannan wuta da ba za su fito daga wannan wuta ba har abada kawai ana biyayya ne a cikin abin da ya dace da shari'a kenan da sun shiga wutar da sun yi rida ai rida ne ke sa in mutum ya shiga wuta a ce ya dawama a cikin wutar har abada to wannan hadisin za mu ɗauke shi la zahirhi la an gano wannan ko to a cikin wata ruwaya falan ya zalu fi ha ila yawmil qiyamah ba za su gushe ba suna cikin wannan wuta har tashin kiyama ya'ani anna dukhula fiha ma'asiya abin nufi shiga cikin wannan wuta da wannan shugaba ya bada umarni saban Allah ne wal asiya sahiqun nar kuma mai saban Allah ya cancanci azaban wuta an gane wannan ko to amma ya cancanci azaban wuta zai shiga wutar da ya dawama ko kuma za a yi masa azaba gwargwadon zunubin shi kaga za a yi masa azaba ne gwargwadon zunubin shi to shine malamai suka shiga tattaunawa game da fikin hadisin shin mai hadisin ke karantarwa ne aka ce zai iya ɗauka abinda ake nufi da hadisin lau dakhaluha mustahilli lama kharaju ha abadan lau dakhaluha mustahillin da a ce sun shiga wannan wuta suna masu halatta shiga wutan da ba za su fito daga wannan wuta ba har abada da sun shiga wannan wuta suna halattawa a gane suka halatta yin biyayya ga shugaba akan sabon Allah to duk wanda ya halatta haram ya kafirta wanda kuma ya kafirta in ya shiga wuta zai dawoma har abada ne an gane wannan ko law dakhaluha mustahillin lama kharaju minha abadan da sun shiga wuta suna masu halattawa da ba su fito daga wannan wuta ba har abada to muka ɗauki wannan ibara ɗin akwai nau'i na abin da malaman balaga suke kira albadi an gane ko albadi ko kuma abin da ake kira istikdam istikdam domin muka duba cewa da aka yi damirin nan lau da kaluha da sun shige ta sun shiga ina wannan wuta shin wutan nama ne kaga ai wutan duniya ne wannan wuta da shugaba ya ce a hura ne nan wannan damiri ya koma lau dakaluha da sun shiga wannan wuta wanda shugaba ya ce zuhura an gano wannan ko shi kuma damiri na biyu fa ma kharaju minha abadan ba za su fito daga wannan wuta ba har abada wani wutan wannan wutar da aka hura an gane wannan ko to ba shi ake nufi ba da sun shiga wannan wuta na duniya ba za su fito daga wutar lahira ba har abada suka shiga an gane ma kharaju min ha abadan ai ma kharaju min naril akhira abadan da karu nar duniya da sun shiga wutar duniyan nan da wannan komanda ya ce su shiga sun shiga ba sun halatta ba suna ganin daidai ne to ma kharaju min narin akhirah abada ba za su fito daga wutar lahira ba har abada kenan wancan wuta da wannan wuta ba ɗaya bane wancan lau dakaluha wutan duniya ma kharaju min ha abadan wutar lahira in suka shiga an suka mutu suka shiga wuta ba za su fito ba har abada saboda sun halarta ana kiran wannan a wajen malaman balaga al-istiqdam wala ɗari falaƙunar insana min sulalatin min din sun mami sun maja'al na hulu ufatan bin sulafi fi ƙararin maki wala ɗari falaƙunar insana fi sulalatin min din hakika mun halarci ɗan adam a cikin tsantsan taɓo sun maja'al na hulu sun maja'al sannan muka sanya ɗan adam ɗin ya zama ɗugon mani. fi ƙararin makin a cikin wani matabbaci wanda yake mai nutsuwa shine mahaifa ah, shin wancan insan din shine wannan insan din wane ne wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin annabi adam thumma ja'alnahu nutfatan fa mu ƴaƴan adam ake nufi to wannan shine malaman balaga ke kira al-istiqdam an gane yawa anan wajen lauda dakaluha daban ma kharaju minha abadan daban ina fatan gane inna mada'a fil ma'ruf an gane ku saboda me a li'annahum irtakabu ma nuhu anhu min qatali anfusihim saboda sun aikata abinda aka hana su a gare shi na kashe kawukansu to wannan shi ne fassarar da wasu malamai suka yi sannan kuma zai iya ɗaukan zahirin magana cewa zamiri din nan na annar wutan da aka kunna din nan an gani ai sun yi zaton cewa in suka shiga da sababin da'a ga shugabansu sun yi zaton wutan ba zai cutar da su ba su suna ganin in suka shiga wannan wuta da sababin da'a ga shugabansu to ai ba zai cutar mutum da annabi ne ya ce a yi da'a to sai annabi ya ba su labari annahum law dakhalu fiha la hataraku cewa da sun shiga wannan wuta da sun kone ko kuma famatu kuma za su mutu lau dakhaluha ma domin ha abadan wannan wuta da aka aka kunna in sun shiga ai za su kone in sun kone kuma za su mutu kaga ba za su fito daga cikin ta ba hadisi na nan ala zahiri nan ba ana nufin wutan jahannama ba in suka shiga cikin wannan wuta din da shugaban ya ce su kunna za su kone kuma idan sun kone za su mutu idan sun mutu ba za su fito daga cikinta ba an gane ai sai ce kuma da'a ana yin shi ne a aru cikin abin da ya dace da shari'a an gane wannan ai a cikin wani hadisi na abu sa'idin al-khudri man amara kun minhum bi ma'asiya fala tudi'u duk wanda ya umurce ku daga cikin su da saban Allah kada ku yi masa biyayya kun gane wannan ko to a cikin hadisin nan ba akwai darasi mai yawa wanda ya kamata mu dalibai, musamman daliban da muke cewa mun gane Daliban salafiya wato mu sa tunani kan hadisin shugaba dole ne a mai biyayya idan shugaba ya ba da umarni ko wannan abin ya ma daɗi ko bai maka daɗi ba dole ne ka yi masa biyayya a gani kaga dai nan wajen za a je yaƙi ne ɗan ƙaramin yaƙi sariya annabi ya tura shugaba ya naɗa musu shugaba kuma ya so su yi masa biyayya to ashe biyayya ga shugaba dole ne ga abin da ya mana daɗi da kuma abin da bai mana daɗi ba amma ina ne gizo ke saƙa idan shugaba ya yi umarni da sabon Allah yaya ba a mai biyayya kenan idan shugaba yana ba da umarni ka rinka auna wannan umarni da ma'auni na shari'a in ka auna wannan abu da ma'auni na shari'a in ya yi daidai da shari'a ka yi biyayya in bai yi ba kada ka yi biyayya shugaba idan ya ce ka yi shirka ba magana biyayya shugaba ya ce ka yi zina ba magana biyayya shugaba ya ce ka yi sata ba magana biyayya amma shugaba in ya ce ka aikata wani abu wanda shari'a ta yarda da shi dole ne ka yi masa biyayya an gane wannan ko to shugaba in yace kai takalidi ba in yace kai makauniyar biyayya za ka mai biyayya shugaba in yace kai ta'assubanci ga wata kabila kai ta'assubanci ga kabila ko kai ta'assubanci ga wata ƙasa ko kai ta'assubanci ga ainihin wariyar launin fata ko kai ta'assubanci ga mazhaba yaya kai ta'assubanci ga mazhaba domin ɗazu ina cikin mota muna tawowa nan wajen wani malami yana amsa tambayoyi sosai malamin nan sai wani ya turo mai da tambaya shin ya halatta malam mutum wanda baya bin wata mazhaba a na ya halatta iya limanci ka bi shi sallah ina fatan gane wanda baya bin wata mazhaba ayyananna ya halatta ka bi sallah sai ce kash ai abin da ya kamata ya ce mutumin da yake takalidi da wata mazhaba ayyananna ya kamata a bi sallah wannan shine ya juya abin da kamar dan bid'a ya ce ya halatta dan bid'a ya ba ahlus sunna sallah ko ya halatta dan bid'a ya ba ahlus sunna sai mu ce kash ka biya tambayan ya halatta ahlus sunna ya bi dan bid'a sallah shine ya kamata tambayan yawa shin a ina ne qur'ani ce ayi ayi mazhaba a ina ne hadisin manzo Allah yace ayi mazhaba dole mazhaba menene fahimtar wani malami a ina ne a musulunci aka lizinta ma bin fahimtar wani malami dole ka bi babu saboda haka kafin a samu mazhaba shin mazhaban abu hanifa ne ko mazhaban malik ne ko mazhaban shafi'i ne ko mazhaban ahmad ne kafin a samu wa'annan mazhabobi ana yin musulunci a wannan lokaci ko ba a yi to lokacin ya halatta kamar ka ce ne ya halatta abu sahabbai sallah sahabbai ba sa mazhaba shin sahabi ba hannafe ne shi shin abubakar yana bin mazhaban abu hanifa ne ko yana bin mazhaban malik ko yana bin mazhaban shafi'i ko yana bin mazhaban ahmad to lokacin da su abubakar suka rayu babu wa innan mazahib din ana yin musulunci ko ba a yi kuma allah yana amsan addini ko ba ya amsa to kuma an ce in za mu fahimci addini mu fahimci addini irin fahimtar sahabbai to sahabbai sun rayu ba mazhaba to mu ma sai muka rayu ba mazhaban to kuma yaya me laifin mu an ce man arada an yastanna fal yastanna bi man mata duk wanda yake so yayi koyi to yayi koyi da wanda suka gabata suka mutu to muna koyi da sahabbai sahabbai sun rayu ba su da mazhab suna bin qur'ani ne da hadisi to mu ma sai muka rayu ba mu da mazhab muna bin qur'ani ne da hadisi an gane wannan ko amma kuma muna mutuntawa muna mutunta abu hanifa muna mutunta malik muna mutunta shafi'i muna mutunta ahmad amma ba mu da mazhab amma mun yadda wa'annan manyan malamai ne in suka faɗi magana maganar su ya dace da shari'a za a karɓa an fahimci wannan aiki to ashe wannan tambaya kuskure ne ya kamata a yi tambayan kuskure ma maimakon wannan tambaya sai a ce malam shin yana halatta masu bin mazhaba a bisa sallah shi ne tambayan a gani sai mu ce eh masu bin mazhaba za a iya bin su sallah amma in suka aikata wani abin da ya saba ba sunna ba za a biyayya gare su ba saboda annabi ya ce inna matsa a fil ma'ruf ana yin biyayya ne ga abin da ya dace da shari'a kenan ba abin mutum akan sabon Allah ba abin mutumin da yake kira zuwa ga kabilanci mutumin da yake kira zuwa ga bangaranci mutumin da yake kira zuwa ga wariyar launin fata mutumin da yake kira zuwa ga 'yan kasanci ba abin shi sai dai mutumin da yake kira abu ƙur'ani da sunna shi ake bi ina fata gane wannan kenan wato ba a biyayya ga ɗan hizbiya mutumin da yake hizbiyanci yake ainihin wala'u da bara'u yana yin alwala'u wal bara'u akan ainihin wata kungiya yana da wata kungiya in ka yi biyayya ga wannan kungiyan to masha Allah yana son ka in baka yi biyayya ga wannan kungiyan ba yana kin ka to wannan mutumin dan hizbiya ne ko in ka yi biyayya ga malamin da yake so yana son ka in baka yi biyayya ga malamin da yake so ba yana kin ka ko da wannan malamin ya saba ma ka'ida kun gane wannan ai to saboda haka wannan hadisi yana da matsar muhimmanci in an ce za a kuda to fikihun sana da yawa an gane wannan ko a ah, sannan kuma a sheik abu muhammad ibn abi jamra ya yi istinbadi karkashin wannan hadisin cewa wato taro na wa'annan al'umma din ba sa yi ijma'i akan kuskure Al'umma annabi in suka taru a kan abu ya zama manyan malaman al'umma suka taru a kan abu to ba zai yiwu a ce sun yi a akan kuskure ba kaga wannan bawan Allah da yake da ya hura wuta yake a shiga kaga wasu daga cikin su sun ce a shiga wasu suka ce me kada a shiga kaga ai ba su yi ittifaki duk a shiga ba kaga wannan ya nuna idan wani mutum ya zo da wani ra'ayi a cikin al'umma annabi ba zai yiwu a ce al'umma annabi gaba ɗaya sun yi ijimai a kan shi ba dole a samu daga cikin al'umma annabi wanda za su bai tawaye in ba daidai yake ba ina ba ta lura yau ba zai yiwu a ce wai ga wani malami ya kawo wani ra'ayi ba a ce wai duk mutanen mutane musulmi gaba ɗaya sun yi ittifaki a kan shi dole sai wannan malami ya samu me wanda za su bai abin nan za su bai tawaye Allah ta'ala a'lam باب مبعث باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع باب أيقو أبي موسى ده معاذ بن جبل زوا يمن كاب حجة الوداع حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن أبي بودة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى من زن الله صلى الله عليه وسلم يا أيكا ده أبو موسى الأشعري wa mu'adh ibn jabal ila ila yaman da mu'azu bin jabal zuwa yaman an gane yanzu wa'annan sahabbai guda biyu abu musa al-ash'ari da mu'azu bin jabal daga ina ne manzon Allah ya aika da su zuwa yaman daga madina ko to yanzu idan suka aikata wani abu shin wannan abun na cikin amalu ahlul madina ko bai ciki asalin su da sahabban daliban madina ne ba sun yi karatu sun sha karatu annabi ya musu tarbiyya a madina sai manzan Allah ya tura su zuwa wani gari to idan suka bada wani fatawa to shin za a ce fatawansa ya saba wa fatawa mutanen madina su wane ne su an gane don wani sai ya rude kai wai ai wayannan mutane ba mutanen madina bane ah daga ina suka taso ai sahabban manzan Allah gaba ɗaya yan madina ne wani ya zo ya kawo ma cewa ai ga amal ahlul madina ya saba ma aikin wayannan sahabbai ko hadisin da wayannan sahabbai suka ruwaito ya saba ma amal ahlul madina suka ce to zuwa yayin mutanen madina kuma shin dama abu musa al-ash'ari da mu'azu bin jabal ba mutanen madina bane mutanen najeriya ne mutanen ina ne to idan suka ruwaito hadisi hadisin daga ina ya fito daga madina to yanzu wani mutum zai zo ya ka yake ce wannan hadisin ya saba ma hadisin mutanen Madina ka ce ai su ne ma asalin mutanen Madina ai sai da manzon Allah ya tarbiyyantar da su suka goge a wajen ilimi sannan yayi mai ya aika su a cikin mutanen Madina manyan malaman Madina ne su an gane bayan sun riga sun yi karatu annabi ya gogar da su sai ya tura su Yaman ya tura wasu ɗaliban Madina zuwa Yaman don su je su karantar da addini an fahimta ai na qal ah, sai ce wa ba'atha kullu wahidin minhuma ala miqdar sai manzon Allah ya aika da kowane ɗaya daga cikin su zuwa ga wani bangare miqlaf anan annabi ya aika da kowane ɗaya daga cikin su zuwa ga wani bangare na Yaman to misali mu ce akwai yammacin Yaman da kuma ina kudancin Yaman kamar ce ga kudanci ga arewanci sai aka tura wannan wani bangare aka tura wannan zuwa ga wani bangare sai ce wal yaman shi kuma yaman dama yana da bangare guda biyu ne sun maqal sannan sai ya ce yassira wala tu'assira annabi ya ce ku sawwaka wa mutane kada ku takura kada ku zamanto yan caji in za ku yi da'awa ku sauƙaƙa sai dai abinda shari'a ya ce a yi zafi a kan shi in shari'a bai ce a yi zafi ba to ku bi mutane a hankali an gani? kada ku zo ku takura wa mutane a cikin addini babu takurawa shi ne aka ce idan malamai guda biyu suka bada fatawa dukansu malamai ne sai suka bada fatawa amma a cikin fatawan babu hadisi kowanne kawai ya yi haji ne wannan ya yi zafi wannan kuma ya yi laushi wanne za ka ɗauka mai laushi saboda shine asali asali an gina addini akan ne. wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim ba mu sanya muku kunci ba a cikin addini shine addinin babanku ibrahim annabi ya ce inna ma bu'istu bil hanafiya as sama. an aiko ni da addinin gaskiya kuma mai saukin bi an gano wannan ko yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana son ku da sauki Allah baya son ku da takurawa an gani malamai biyu sun yi fatawa dukkan gaba ɗaya babu wanda yake da nassi karara wannan yayi zafi wannan yayi laushi yaya da wanne za a ɗauka za a ɗauki wanda ya sauki saboda a kan shi ne aka gina addini an gani daga cikin taken daga cikin taken addinin da manzan Allah ya zo da shi taken addinin shi ne millatul hanafiya a samha innama bu'istu bil hanafiya a samha an aiko ni da addinin gaskiya mai saukin bi ina fata gane wannan amma idan ya zamanto wannan malami ya bada fatawa yi sauki wannan kuma ya nashi ya fi zafi amma nashi ne akwai nassi wanda za mu bi wanda akwai nassin shi za mu bi an gane wannan ko asali addinin musulunci an gina shi akan sauki amma kuma akwai lokacin da zaka cewa musulunci ya zo da wani abu ya ɗanyi zafi a gare ka ba wai zafi yake da shi ba aibin nisba ne zuwa ga sauran hukunce-hukunce shine annabi yake gaya musu kaga saboda annabi bai san a wuce gona da iri wajen zafi shi ya sanya kafin ya aike su ya ce ku sauwaƙa wa mutane kada ku takura musu wa bashira wa la tunfira sannan ku yi albishir ga mutane kada ku kori mutane me ma'anar wa bashira ku to masu gayyatar mutane zuwa ga shigowa ya zama burinku ku gayyaci mutane su shigo cikin musulunci ku gayyaci mutane su shigo cikin sunna shine wa bashira kada ku zamanto da awunku yayi zafi da yawa irin zafin yana kona mutane har yana koransu zafin ku yana kowane mutane har yana kore mutane daga addini ina fatan gane wannan to saboda haka wannan shine abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam fanṭalaqa kullu wahidin minhuma ila amali to bayan manzon Allah ya tura wayannan sahabbai guda biyu sai kowane dai daga cikin su sai ya tafi zuwa wajen aikinsa وكان كل واحد منهما إذا سار في عمل في Ya يا زمان تكون ده ده cikin in yayi tafiya cikin kasansa kana qariban min sahibi sai zaman to yana kusa da abokinsa tunda ai bi Yaman ne idan ya je wajen aikin sai ga wani lokaci sai su haɗe su kusa haɗewa da juna ahadatha bihi ahadan fa sallama alayhi sai ya farar da kowanne daga cikin su idan suka haɗu da juna idan sara fi ardihi kana qariban min sahibihi ahadasa bihi ahadan sai ya farar da sabon ainihin wasiya ai jaddada al-ahad li ziyaratihi sai ya jaddada alƙawari na ziyara ma'ana a ahadasa bihi ahadan zai sabunta alƙawari na yin ziyara suna sabunta alƙawari na ziyartar na ziyartar juna insha Allah zan kawo ma ziyara shi wanda ya ce insha Allah zan kawo ma ziyara an gano wannan ku fa sallama alai eh wato idan ya zo sai ya sallama ga ga dan uwansa fa zaga mu'azun fi ardihi qariban min sahibihi abi musa sai mu'azu ya zamanto a bangaren da yake mulki bangaren da aka tura shi yin da'awa yana kusa da abi musa yana kusa da abokin shi abu musa al-ash'ari an gane wannan a nan wajen manzan Allah ya aika da sahabi guda ɗaya zuwa mutanen misali wani bangare na yaman ya aika da wani sahabi zuwa ga wani bangare na yaman an gane to yanzu wannan aikin da ya nuna ana karban menene ana karban khabaru ahad sahabi guda ɗaya annabi ya tura don ya je ya karantar da su aqida ya karantar da su ibada ya karantar da su mu'amala to yaya masu cewa ba a karban kabaru ahad a wajen akida inda a ce ba a karban kabaru ahad a wajen akida zai yi manzon Allah ya tura mu'azu bin jabal zuwa yaman ya ce in naka innaka sata'ati kauma min ahalin kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilai ila an yuwahidullah yace ya zamanto farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi shine su kadaita Allah kaga ya tura mu'azu bin jabal yayi musu bayani akan tauhidi kuma shi kadai sannan ya tura abu musa al-ash'ari shi ma a wani bangare shi kadai to muqaddara ma su biyu ne har yanzu hadisi menene shi kabar ahad ya kai mutawatir idan muka dauka cewa hadisi mutawatir shine hadisin da mutane goma ko biye da goma suka ruwaito to kaga dai wannan mutane biyu ne kawai suka ruwaito to a ina aka samu motar mu'tazila masu cewa ba a karban wa ahad da aqidan jahamiyya da aqidan khawarij da aqidan sufaye sufaye suna aiki da wa ahad ko da maudu'i ne in ya dace da sufancin amma hadisi duk ingancinsa kabaru ahad in ya saba ma ka'ida na sufancin su sun ce wannan khabaru ahad ne ba a karba an gane babu wanda ya fi sufaye aiki da khabaru ahad amma fa iya dace da me da ra'ayinsu kuma ko da khabaru ahad ya zama maudu'i wanda aka yi ma annabi ƙarya yan dariƙa suka yi aiki da hadisin akai to amma menene ka'ida na ahlus sunna wal jama'a ka'ida na ahlus sunna wal jama'a shine idza sahha al hadith fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta to wannan shine mazhaba na kawai ana duba ingancin hadisi ne ba maganan sai hadisi ya zama mutawatir kawo ka'idan cewa sai hadisi ya zama mutawatir ka ba yi aiki da shi bid'a ne kuma falsafa ne wanda aka shigar da shi cikin musulunci ba shi da asali a zamanin sahabbai zamanin tabi'ai zamanin adba'u tabi'in duk bai da asali na'am فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه سيته yana tafiya akan alfadarin shi har ya zamanto ya kai wajen dan uwansa shi wane ne mu'an fatara mu'az bi ardihi qariban min sahibihi abi musa mu'az yayi tafiya a cikin kasarsa kusa da ainihin abokinsa abi musa sai ya zo shi mu'az yana tafiya akan alfadarinsa hatta ta ilai har ya kai wajen abi musa al-ash'ari wa idha huwa jari sai gashi nan yana zaune wa qad jitama ilayhi an alhali ga mutane sun taru zuwa gare shi wa ina rajulun inda sai ga wani mutum a wajen abi musa al-ash'ari ga wani mutum a ina a wajen abu musa al-ash'ari karjuni ati dahu ila unuki an tattaro hannunsa zuwa wuya an daure shi haka an haɗa hannun zuwa wuya an daure فقال له معاذ سي معاذ بن جبل يتي مسا يا عبد الله بن قيس أي أيما هذا يا كي عبد الله بن قيس wane ne wannan menene ya faru haka qala hadha rajulun kafara ba'da islami yace wannan mutum ne wanda ya kafirta bayan musuluntarsa wannan mutum ne wanda ya rida bayan ya riga ya musulunta qala la anzilu hatta yuqtal ce to wallahi tunda dai ya rida bayan ya musulunta wallahi ba zan sauka daga alfadari na ba sai an kashe shi an gane kenan idan mutum ya shigo musulunci daga baya yi ridda za a kyale shi wannan ijma'i ne na ahlus sunna wal jama'a baki daya ina an gane wannan in dai mutum yi ridda hukuncin shi kisa annabi yana cewa man badala dinahu faqatiluhu duk wanda ya canza addininsa daga musulunci ya koma kafirci to wannan za ku kashe shi to wanda ya canza daga yahudanci zuwa nasara ba badala dinahu za mu kashe shi wanda ya canza daga kiristanci ya kuma bautan gunki ba za mu kashe shi mai manan dinahu a nan al-islam an gane wannan ko wanda ya canza addinin shi daga musulunci zuwa kafirci idan muka dauki al-kufru wahida kafiri sunan shi kafiri saboda haka a nan wajen kawai ya canza addini za a kashe shi na fatan gane wannan yanzu akwai masu musulunci na zamani wasu daga cikin ikwanin musulmi masu fahimtar cewa idan mutum ya yi ridda ya kamata a sake tunani ya kamata yanzu an samu wani irin ci gaba na zamani don mutum ya yi ridda kada a ce za a kashe shi a bar mutum ya zaɓi addinin da ya ga ya dace da shi to sai a ce masa ai dama ba a hana mutum ya zaɓi addinin da ya dace da shi ba ko an hana an ce la'ikira ikraha fi din gai. babu tilastawa a cikin addini hakika shirya ya bayyana daga bata kowa ya zaɓi addinin da ya masa amma abin da ba masu so kada a yi mana abu ƙa'ida yahudiya me ka'ida yahudiya aminu billazi unzila ala allazina amanu an nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wannan ka'ida ce ta yahudanci suna amfani da wannan ka'ida ne domin su janye mutane daga addinin musulunci ba yahude zai zo ya ce ya musulunta dama yahudawa sun riga sun zo na sun yi miti, mu je wajen muhammadu mu ce mai mun musulunta a farkon yini mu ce mun musulunta idan mun dan zauna a cikin dan musuluncin mun zauna cikin musuluncin dan wani lokaci daga baya sai mu janye mu ce mun gano musulunci akwai matsaloli ai mun musulunta ne mun dauka musuluncin wani kayan gabas ne amma daga baya da muka musulunta sai muka ga ashe musuluncin na cike da matsaloli shi yasa muka yi ridda kaga anan wajen za su kawo mutane cikas mutane da yawa cikas daga shiga musulunci Wani zai ce za na yi niyan shiga amma tun da naga wani wani na san shiga fiya mutum da ya mai kaza tun da naga ya bar musuluncin to ya nuna musuluncin nan ba addini bane mai kyau masu ridda suna janyo shakku ga mutanen da suke yin addini shi yasa musulunci ya yanke musu hukunci duk mutumin da ya shigo musulunci an gane ya zo daga baya ya yi ridda kawai a kashe shi ina ba gane to an taba samu an samu wasu daga cikin ikhwanul musulmi masu cewa kada a kashe shi masu cewa irin wayannan hadisai khabaru ahad ne ya kamata a sake duba wayannan hadisan akwai alhassan turabi marigayi alhassan turabi na sudan shi ma yana ja da hadisin da ke cewa idan mutum ya yi ridda a kashe shi an gane ko ya karyata wannan hadisi bai yarda da shi ba saboda ka'idansu mafi yawa daga cikin yan ikwan irin su sayyid kudu suna inkarin hadisi a gina ainihin hukunci da shi a wajen aƙida ko wajen ibada in bai zama to mutawatir ba an gane wannan ko to wannan hadisi ya inganta babu ruwanmu da wannan ka'ida ta yahudanci cewa wai sai hadisin ya zama mutawatir قال إنما جيء به لذلك فانزل sai ce to ai ka ce dama ba za ka sauka daga kan alfadari ba sai an kashe shi to ai dama an zo da shi ne domin wannan dalilin dama an zo da shi ne saboda a yanke mai hukuncin kisa ka sauka kalama an zilu hatta yi kutar ita ni ba zan sauka ba sai an kashe shi fa amara bihi fa kutila sai yayi umarni da shi aka kashe shi sai abu musa al-ash'ari yayi umarni aka kashe wannan wannan mutumin da ya yi rida sun nazar sannan sai ya sauka daga kan alfadari faƙala ya Abdullahi kai fa ka ƙarawun ƙor'an sai ce ya kai abdullahi yaya kake karatun alƙur'ani dai ƙala a tafawwaƙuhu tafawwaƙa sai abdullahi wa ya kai abdullahi ya kai bawan allah yaya kake karanta ƙur'ani sai ce a tafawwaƙuhu tafawukan wato ina yin tafawuki da karatun qur'ani gayar tafawuk me tafawuk shine in karanta abu in na karanta daidai gurgudu idan na dan fara gajiya sai in dakata idan na dakata na huta sai in ƙara karantawa shine tafawuk mutum ya karanta qur'ani bayan ya ji ya dan gaji ya ji ya dan gaji sai dan aje karatun sai ya dan samu sukuni ya dan huta sai ya ci gaba da karatu nan an samo shi ne daga fuwaka na kati taguwa taguwa wanda mutum ke tatsan nononta idan ka tatsi nonon idan nonon ya ƙare sai ka dan dakata sai nono ya ƙara fukugowa sai ka ƙara tatsan shi shine fuwaka tafau kenan tatsan nonon taguwa in ka tatsa na farko sai nonon ya ƙare sai ka dan dakata sai wani sabon nono ya ya ya tatso in sabon nono ya zo sannan sai ya tsako sai ka tarta to shi ma yana karatun qur'ani ne karatu cikin natsuwa dama manzon Allah ya ce kada ku takura wa kanku idan na zo na karanta qur'ani na ji na dan gaji sai in dakata in na huta sai in dawo ci gaba da karatu na'am قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ to ni kaji yadda nike karantawa to kai mu'azu yaya kake yin karatunka in za ka yi ƙiyamun laili ya kake ƙiyamun laili qala anamu awwalal layl fa aqumu wa qad qadaytu juz'i min an-nawm yace ina bacci farkon dare sai in tashi alhali na na kare juz'i na na bacci an gano wannan ko zan yi bacci farkon dare daga baya sai in tashi yi iyamun layl alhali na kare wani wani juzuki na bacci na yana kaga shi ma ka yaya farkon dare zai yi bacci idan yi bacci sai ya miƙe ya ci gaba da kiyamun layin. a wani juzuki an gane ku fa aqra'u ma kataba Allah li sai in karanta abinda Allah ya wajabta a gare ni fa ahtasibu nawmati sai in nemi lada a wajen Allah ga bacci na kenan hatta baccin da yayi yayi bacci dan ya huta ne to sai ce to ina neman lada a wajen Allah kan wannan baccin kenan idan mutum yana kiyamun laili idan mutum ya kwanta domin ya samu ya tashi ya yi kiyamun laili yana so ne ya kwanta ya huta saboda ya tashi da karfinsa wajen kiyamun laili wannan baccin akwai lada ko babu akwai lada saboda ya kwanta ne domin ya samu ya tashi da karfi ya kiyamun laili cikin nishadi an gani kamar mutum ne yana ta cin abinci domin ya samu ya yi karfi yana so wasu kwanaki ya yi azumi shi ma wannan abincin da ya ci da wannan dalili akwai lada kama a hatasibu qaumaki kamar yadda nike neman lada wajen kiyamun laili dina yadda kiyamun laili dama ina yin shi don neman lada haka nan baccin shi ma ina yin shi don me don neman lada an gane to wannan shi ne abinda wayannan bayan Allah suka karantar da mu kenan masu karatun Qur'ani su takura wa kansu an gane sun gaji amma a yi ta karatun wani karatun ma tun kana jin lafazin da ake faɗa haka na ci ka ji wani mutum yana rururururu yana karatu Sa ga wasu suna yin tahajju wallahi sai gugu wai masallacin ahalus sunna ne sai ka ga karatun ana wani sauri sauri ba bin ka'ida na tajwidi ba tadbiki to irin wannan karatun da ake yi wanda babu tabbiki akwai lada babu lada ko kuma irin masu yin hada din nan su ma za ka suna hadda suna gaggawa sai ka suna yanke wasu karatu wai yana so ne ya sauri ya kai kaza shin wannan yana da lada ko zunubi auzid alayhi wa rasulil qur'ana Allah bai ce kai gaggawa in ka gaji ka huta mana an ce a karanta qur'ani tartilan babu wanda yace gaggawanka ya yasa kai ta bata harfan qur'ani ko kana yanke wasu ayoyi dan kana sauri wannan ya saba ma sunna Allah shi kiyaye na'am an ce lokaci yayi wa alaikum salam Thank you. sun ba da umarni nan ana tambaya a nan wajen cewa abu musal ash'ari da mu'azu annabi ya aike su ne yaman don su yi da'awa to a nan wajen kuma gashi nan da abu musal ash'ari da kuma mu'azu sun ba da fatawa wai a kashe mutum har ma an zartar da kisan dama ya halatta malami kamar ni yanzu da nike karantarwa a wannan masallacin sai wani mutum ya yi ridda dama zan iya bada fatawa a kashe shi to me ya sanya abu musa ash'ari da mu'azu suka bada fatawa a kashe shi me yasa suka bada fatawa saboda su suna da mukami guda biyu ne malamai ne kuma shugabanni ne annabi ya tura mu'azu ya zama gwamna a wani bangare na yaman ya tura abu musa al-ash'ari ya zama gwamna a wani bangare na yaman kowanne daga cikinsu gwamna ne an gani kenan annabi ya ba shi wuka da nama zai iya zartar da hukunci ba wai malami ba ne kaɗai mai wa'azi ina san gane wannan inda malami ne kaɗai mai wa'azi sai dai ya bada fatawa amma ba shi da ikon zartar da hukuncin kisa ga wanda ya yarda, sai dai ya damƙaci zuwa ga al'ali alƙali ya yanke hukunci wa alaikum salam yana azumin monday da alhamis ya koma yana yin azumi monday litinin a monday zai talata laraba alhamis juma'a to yana tambaya wai bai cutar da kanshi ba saboda ya yi ajere ajere ajere an gani mafi alkhairi dai ya yi koyi da sunan manzan Allah amma don ya yi wannan azumi inda zai iya juriya a kai ba za a ce ya yi laifi ba an gani wannan ku ya yi azumi kwana wajen guda hudu ko biyar a jere amma abin da ya fi dacewa shi ne ya ringa yin azumi yana fashi an gani annabi ya ce biyayyen azumi azumin annabi dawud annabi dawud zai yi azumi in yi azumi yau gobe zai ci abinci amma kaga da yana yin fashi kamar kwanaki da yawa kamar yadda aka ce litinin da kuma da kuma mai kaga kwana nawa bambanci to da ya fi alkhairi gare shi da wannan ta wanda yi akwai nau'i na takura ma kai Allahu a'lam kowace rana zai iya yi sai kwanakin da shari'a ta hana shari'a ta hana mutum ya kebanta ranar juma'a da yin azumi ko ranar asabar da yin azumi amma in ba wai wato kwanakin da shari'a ya hana ba duk wani kwanaki mutum zai yin azumi a gare shi na'am wa ikamatul eh. hujja a mutum da fayin ridda ai magana da ba ikamatul hujja ya ce baya yin musulunci ba ba zai kama musu hujja ko a dai ba shi kwanaki ya dawo ya musulunta ai ya riga ya san menene musulunci sai da ya san menene kalmar shahada ya zo shigo musulunci yanzu idan ya ce baya musulunci a nan wajen za a ce to a nan wajen kayi ridda so da malamai sun ce za a bashi wasu kwanaki kwana uku ya dawo zuwa ga musulunci in bai dawo ba za a kashe shi an gane wannan ko in ko ya dawo sai a kyale shi ikamatul hujja shine mutum ya fada cikin kafirci bai sani ba ko ya fada cikin biri a bai san a bane shi amma wannan ya san fa abin da ya san yi ridda to wani hujja kuma za a tsaye bayan ya san shi kafiri ne yanzu ka san na ai yawwa to insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk